eh tana da rawan da za ta iya takawa dangane da zaben kamar yadda kowa ya sani ne ta taimaka mana domin duka abubuwa da alamu da ke nuna kamar rikici zai iya tashi a najeriya saboda wannan zaɓe hmm. da kaga maganganun da ta yi ko kuma tsokacin da za ta yi a kai zai ba 'yan siyasan dama kuma zai ba su tsoro wurin kada su tada rikicin don suna gudun abin da zai biyo ba wannan kotu tana da muhimmanci kwarai da gaske wurin hana aukuwan tarzoman da zai faru bayan zaɓe ko kuma in ya faru kafin zaɓe. kamar a baya wani irin rawa ta taka a wasu zaɓukan da aka ko wasu ƙasashe a wajen gani ba a sami irin waɗannan matsaloli ba. to ƙasashen dai sun bambanta ne gaskiya wasu ƙasashen sun kama shugabannin wasu ƙasashe sun samu sa'a sun kama wasu an kai su kotu hmm. kuma suna nan wasu ana cikin hukuncinsu. kamar abin da ya faru a Najeriya. Hmm. kuma suna da kaman tsokaci ko kuma allegation za mu ce a kan shugaban kasar sudan wanda har yanzu ba su kama shi ba amma kuma mu a nan kasan gaskiya babu wani rawa da suka taka a baya tunda irin wannan abu bai faru da mu ba na iya tabbatar da abin da za su yi a kasanmu nan najeriya to a ƙarshe a matsayinka na ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama kuma ɗan gwagwarmaya me za ka gaya wa jama'a ne game da wannan zaɓe da ke tahowa? To, wannan abin da muke kokarin mu nuna ma jama'a tuntuni kamar yadda na yi bayani kwanakin ba shi ne mutane su yi kokari su yi zaɓe lafiya tabbatar da cewa sun yi adalci eh, gwamnatin take kai yanzu tabbatar cewa ta yi adalci domin ana samun rikicin zaɓe ne a lokacin da gwamnatoci suka ce za su murɗa zaɓe to daga nan ne ake samun rigima. To madalla Aminu Sula kenan dan gwagwarmaya kuma dan rajin kare haƙƙin bil'adama na ƙungiyar Network for Justice. Mun gode a jaminu Mu gargaɗe mai gina ra min mugunta. Gargaɗe mai gina ra fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina mugunta. Mu gargaɗe mai gina mugunta. Mu gargaɗe mai gina mugunta. Kai ko wanda ya yi mu Allah sarki ya kwaɓe mai gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina mugunta. Kai ƴan uwa mu sa alheri. zuciyar mu ma na daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta mu gargaɗi mai gina ramin mugunta gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marma ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta mu gargaɗi mai gina ramin mugunta gama ga ka aiki daidai ka bar shi ka nufo ni can kana bidar ka ba zaman shi wannan ne gina da min mugunta Mo gargade mai gina da min mugunta kowa shirya abu na daidai inda ya yi shi domin Allah kai ko ka zo ka kushe mai wannan ne gina da min zai ce wuta haƙun ba shakka kowa ke gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin kan sananin nan ya tafi a kiyamar Allah kowa ki gina lamin mugunta. Mu gargaɗe mai gina lamin mugunta. Mene ya haira ita haira masu mugunta ku ta mugunta Allah shi ne ke sa kai ya ku gargaɗe mai gina lamin shine alheri kowa ke mugunta wannan bai da kwakwalwa mai kyau ko gargaɗe mai mugunta ko mai mugunta kowa ke gina ramin mugunta cutar dan uwanka ba ta da kyawu wannan bai da kwakwalwa mai kyau